To sannunku da zuwa dandalin Sisters of Gamje. Wannan watan September wata ce da ake bukin wayar da kai akan cutar sikila. Yau tare da mu akwai jarumai wayanda muke kira warriors wayanda suke da sickle cell akwai uwaye waɗanda yaransu suna da sickle cell sannan kuma kila akwai cikinmu waɗansu da suna auren mata ko miji da jarumai ne. Eh, so yau dai abin da muke so mu yi shine mu tattauna akan menene shi wannan cutar sikila din menene maganinta yaya take shafar rayuwar mai ita uh, sannan kuma irin zamu ji daga jarumai waɗanda suke da wannan sickle cell ɗin mu ji daga bakinsu. To ni a matsayina na likita ina ga zan fara da menene wannan cutar sikila. To kamar yadda kuka sani dai a takaice, ita ciwon sikila ta ake yi daga uwaye. Kuma jikin ɗan adam yana ɗauke da jini kamar yadda mota take da fetur. fetur sai ka sashe sannan mota ta yi aiki so jikin mutum yana ɗauke da jini shi wannan jinin cikin shi akwai ƙwayoyin jini kala-kala amma wanda za mu fake a kan shi shine red cells wanda ake kiran jan jini shi wannan red cells ɗin za su je kan huhun mutum su ɗauko iska shine oxygen su je su um, su zagaya da shi cikin sansanin jikin mutum um, saboda wannan oxygen ɗin ya aiki so waɗanda suke da sickle cell uh, suna da matsaloli a kan red cells ɗinsu so matsala guda shine shape ɗin red cell ɗin nan maimakon ya zama zagayayye cikakke sai ya rage ya zama kamar rabi shape ɗin shi sai ya zama kamar na sabuwar wata so kun ga in shape ɗin ya rage bai iya ɗaukan oxygen sosai ko iska sosai sannan kuma matsala ta biyu shine wannan red cells ɗin uh, wanda bai da sickle cell suna iya rayuwa har tsawon um, kwana 120 da ashirin amma in mutum yana da sickle cell yawanci red cells din nan ba za su daɗe a jikin mutum ba tsanani su yi kwana ashirin sai su mutu so kun gani kuma akwai abubuwa kaɗan da zai iya sa waɗannan red cells din masu sickle cell su mutu da wuri so kamar maybe eh, in mutum bai shan ruwa sosai ko ko ya kama malaria ko ko lokacin sanyi eh, duk zai iya shafan wannan uh, red cells din So matsalolin da za su iya tasowa ga masu sickle cell shine kamar irin nan da nan in ba sa da jini sosai a cikin jikinsu za su iya samun gajiya da kasala kuma zai iya sa idanunsu ya yi yalo za su iya samun ciwon kirji ciwon ciki um, wata zai iya uh, zai iya samun cuta a kasusuwansu sannan kuma ga wanda ya yi tsanani sosai har zai iya sa stroke shine kamar rabin jikin mutum kila ba zai aiki ba sannan in ba a san da wannan cutar da wuri ba ba a kula sosai za ka ga yara da yawa kafin ma su kai shekara ɗaya zai zama maybe sanadin eh, rasuwansu amma abin kyau shine in an riga in an san da wannan cutar tun da wuri aka samu ana kula da yaro da akai-akai kamar ana ƙoƙarin hana uh, malaria yana shan magunguna yana cin abinci mai kyau eh, mutum zai iya rayuwar shi eh, daidai so ya ake gane wannan cutar sikla ɗin so yawanci yara kamar in sun kai kamar wajen wata bakwai zaki ga in suna da wannan cuta za ki ga eh, gaɓuɓɓen gabobban jikinsu yana kumbura kamar wajen hannu ko kafafu sannan kuma in uwaye sun koko kila su cika yawan rashin lafiya zuwa asibiti ko yaushe in uwaye sun ga wannan za su iya zuwa asibiti a duba jini a ga irin yanayin jininsu abinda ake kira genotype so in an yi wannan genotype din a asibiti ake yi za a ga jinsin wani irin jini gare su so akwai um, kala uku da in sauwaƙe kawai akwai kala uku ɗaya shine waɗanda ba su da sickle cell jinsin jinin su aa ne su ba sa da sickle cell kenan na biyu su ne masu as ana kiran su carriers so da kenan suna ɗauke da cutar sikila ɗin amma bai nunawa a su ba sa irin rashin lafiya ko kaɗan sai na ukun su ne masu ss so su ne suke da sickle cell ɗin kuma su ne suke samun waɗannan matsalolin da na riga na yi magana a kai to ya ake maganin wannan eh, sickle cell ɗin to yanzu dai a yadda muke magani ɗaya ne kawai aka samu shine wanda ake kira bone marrow transplant wanda za a yi da shan bargo um, na cikin ƙashi kuma in an nima mutum wannan za a ɗebo bargo na mai lafiya a sama mai cell so za a tsaya zuwa wa'yansu kwanaki in wannan abin ya anshe mai sickle cell ɗin to za a iya warkar da shi daga sickle cell ɗin na gaba ɗaya Um, amma mu a Najeriya har yanzu ba mu da wannan um, method ɗin yi sai in mutum ya je irin ƙasashen waje ya samu yi amma muna fata nan gaba uh, insha Allahu zai zo Najeriya har mu samu to a takaice dai ne kawai abin da nike ganin zai yi amfani yau mutane su sani akan sickle cell so da muna da jarumai yanzu a filin sisters of gamji zan so in ji daga jarumai yaya ciwon sickle cell ya shafi rayuwansu kila su kallatin da suna yara zuwa makaranta har zuwa girmansu da abuta da har zuwa aure so cikin sisters akwai wanda yake so ya fara ok fara <laughs> um, to gaskiya wannan gaskiya ya yi affecting life in mu sosai more than a ce yadda yake ma normal mutum saboda ke kowa irin a ce yana wasa tun mana yara irin kai kaɗan wani wasan da ya wuce um, wannan strenuous activity haka kowa normal amma kai nan da nan sai ka fara rashin lafiya irin sai ka zauna ka kwanta asibiti sai har in ka warke kuma a dawo kuma wasan irin kai kana so ka ci gaba a ce ai wannan wasan ba zai iya ba za ka iya yin shi ba irin abin nan so gaskiya irin sai ka ta jin kai ni irin dama dai irin wannan filin din irin dama dai irin ni ma zan iya in nan sai kuma irin wata na sku baka ka tashi ba lafiya ba ka je ma makaranta ba irin kai ta missing activities a school da irin da karatu mm-hmm. so irin dai alhamdulillah dai ni dai for me ya dai zo da sauki sosai ban yi wannan ban yi missing a lot ba na, uh, na school ɗin saboda har ko friends na ma da lokacin su ma wani sani ba. Ah. Lokacin ni ban taba considering kai na wai a ce sikla ba ce. Ah. So dan kawai eh, ina da shi amma ni kai na ban karin in shi kamar in ce okay ni ina da sikla kai ban bari shi yana damuna so ko ko maganan ma ba na sanyi. Ah. So ko a school irin ba wanda ya sani ni kadai kawai na sani sai akwai aji wata na ban da lafiya ban mm. zo so ba so amma wata dan rashin lafiya alhamdulillah bai daɗewa so eh. irin ba a dai wani gane ba so haka school throughout school life ina ba wanda ya sani mm. har na ma ban taɓa maganan ba amma dai na san wa'yansu kila sun sani amma ba su um, gaya mun ba eh, saboda ni ma ba na son magana mm. so irin har na tuna ma akwai wata wanda ta tambaye ni na ce mata a'a kiri kiri haka ce mata a'a kina jin kaman ya kika ji kaman in kin faɗa za ki ji ya misa eh, kika ji ina jin kaman irin in na ce in na yi admitting a eh, ina da shi kaman wani na kasa ne wani bai ji ni irin ina da wannan na kasa ne eh, da oh, shi oh, na yes eh haka so har yanzu dai irin sai dai daga baya ne dai I let go irin okay ba komai an sani amma mm. da kam san ba na bari kwata-kwata asali haka hakan hakanan dai irin har zuwa um, bayan mun gama school ma irin kowa ya je university mm. har muka zo yanzu an yi aure da ɗama. Mm. Irin dai kawai rashin lafiya ne dai gaskiya, alhamdulillah dai. Namu dai, nawa dai ya zo da sauƙi gaskiya. Kuma ina shan magunguna irin management irin ina da doctors da suke managing da kyau su alhamdulillah Thank you. To sister uh, Nefertiti what's your experience inki? Oh, hello. Hello. <laughs> well, um, experience ina, I would say alhamdulillah because uh, na samu advantage in girma waje. um, UK inda ana kula da ciwon sosai kuma alhamdulillah dai gaskiya ni bai nunawa in ba na faɗa ba kamar yadda sister m ta ce bai nunawa a jikinmu to alhamdulillah um, ni dai zan ce bai dame ni sosai ba gaskiya crisis din irin hand down ne kaman most especially sai dai in ina malaria hmm. most of the time dukanmu malaria ya fi damun wannan typhoid da malaria shine eh, matsalan because malaria ma ko a normal person jikin shi ya ya kare da jini malaria jini yake sha balle mu so shi yasa malaria ke affecting mu sosai hmm. but girma waje akwai sanyi sanyi kuma ni gaskiya baya yi mun komi mm. most sanyi yana musu uh, lahani mm. so amma ni abin da ya fi damina is malaria so bana na cika crisis gaskiya alhamdulillah irin gaskiya bai dame ni da yawa ba <laughs> mm. sai dai maybe in kana da wani matsala haka man jini ko disease dai but alhamdulillah gaskiya <laughs> that's good so um, sister m kina da wani abu da zaki faɗa <laughs> tana na yeah. ok na farko a gaskiya shi wannan ciyan duk wanda yake da sickle cell kawai zai zai bude ido ne ya gan shi yana da wannan ciwo. Mm. So tun ana haifanka ka like zaka tashi da shi. Mm. So yanda na azin yanda na tashi da shi na gan shi as kamar normal thing ne So hmm. har na zo na saba da shi so na ganin shi kamar different way yawa hmm. sai dai kawai in kana in kana crisis like kana da yan uwa sai ka gani irin to me yasa kai ne kake ciwo amma wannan bai ciwo in ina ga ina cewa like irin ku ko you are lucky like ba kullum kuke ciwo ba wata rana kawai zaka tashi ka ji kana crisis so so I think shi ne wannan but amma ni I don't see it kaman wani irin abu da irin da ya maka da ya bata min rayuwa ko wani eh, abu haka eh tunda eh, like irin na tashi da shi har na saba da shi na ji shi kamar ya bi jiki na innan so so irin kawai I accept it in the way it is. Haka. Kamar yanzu a cikin ga wata da take da sickle cell za ta yi aure ta ce ita dole sai ta auri wani mai sickle cell. Kina ganin za ki bata shawara ki ce kai kada ki haifi yara fa masu shi ko in dai tana da soyayyanta irin ba komi ta yi aurenta ta haifi yaranta masu sickle cell. Wani irin shawara za ki bata? Tun da wannan ah, yanda medicine ya ci gaba, Mm. So tunda tunda already kafin ka yi aure mm. ka san in ka yi in ka yi aure zaka haifi marasa lafiya to me yasa zaka sa kanka cikin wannan abun ba gwamma ka yi avoiding din shi ba mm. tunda komai komai a rayuwa kana neman alkhairin shi ne kuma rayuwa kana so ya zama maka ka yi rayuwa irin comfortable life tunda ka san in ka sa kanka cikin wannan abun ka san irin rayuwar da zaka shiga da kuma yanayin da zaka shiga so so tun daga farko Allah ya nuna maka science ɗin to me yasa zaka sa kanka cikin wannan abun so I don't advise uh, wannan gaskiya so kina ganin dai kai komi san da kake wannan miji <laughs> dai yana da abin sikila kada ka aure shi kenan irin da in kun san cewa za ku haifi yara masu sikla dan gara dai kawai kai hankuri gaskiya ka fara dai kawai kai hankuri hankuri haka to mm. sister G na san ke uwa ce kuma kina da yaro wanda yake da sickle cell ko ya kike ji in yaro yana wannan crisis din kina jin guilt kina jin kaman me yasa ya abu akwai tashin hankali mm. rayuwa da yaro mai sickle cells yana sa ka ka zauna kullum cikin fargaba mm. kullum tashi da safe kullum ka tashi da safe tunaninka baka san yaya zai tashi ba za ku iya rabuwa da shi lafiya lau da daddare ya kwanta kun rabu mm. lafiya ba wani matsala amma mm, cikin mm. dare sai ki ji kawai an tashi ki ana cewa gashi nan yana kuka ko wani abu ya same shi you know da zai shigo ɗakin ka da safe ordinarily parents din kana bacci din kana jin haushin yaro ya tashi ka kin gane irin a ce ya zo kawai tambayan ka ko wani sili abu when you get angry to shi in ya shigo kullum dai na ga cewa lafiya lau ya shigo I don't get angry. I'm always happy. Every day da tashi na gabe tashi da wani ailment ba. I feel happy. Mm. kuma anytime you kwanta that you sai ka dinga feeling wannan guilt Haka. I feel like responsible even though I'm kaddara ne ba She mm-hmm. just feel like contributed to his pain and yes, there's yeah. nothing to do about it. Mm. So but the good thing is they she having yaro mai she ya mm. sa you know, you are learning from the child. Mm. Uh, uh, other warriors also came again from their own personal experience. More we are supposed to observe what are we supposed to avoid for the child. Mm. mm. Okay. Mm. It's a problem. mm. it's a problem. Mm. I believe Ancha had emotional stress, Marco. He eh, had the stress, eh. yeah. So physical, emotional, you know, malaria, anything that muka san zai triggering crisis. Mm. I to avoid it gaskiya haka za a gani religiously amma gaskiya akwai fargaba akwai fargaba akwai fargaba gaskiya akwai last kwanciyar da ya yi uh, two months back yana ciwo mm. irin pain din was so much yana ta kuka yana ce min bayan shi kafan shi waye waye so i felt for him sai nake ce mishi kai yadda kake jin ciwon nan da ma in cire ciwon daga jikinka mm. cuta a a jikina so kai ka samu relief yana mm. nan is kofa amma fa san kisan da ya buɗe bakin shi bai ce min sai ce min kai mama ba na so ki experience irin wannan pain nan in kika da pain nan gara ki yadda shi a bola kawai Allah sai Allah wai bai son yi experience irin wannan pain nan na cire shi just throw it away Allah sai na ji kawai wani hawaye wallahi so abin is very painful wallahi in suna ciwon kai ma you feel kawai kai ma baka da lafiya Akwai mm. physical stress, akwai emotional disturbance. Yeah. ya kike gan yana affecting sauran 'yan uwan shi da ba su da shi in bai da lafiya kuma dole ki je asibiti ki bar su a gida kila. How, how do you manage irin wannan kada su ji left out? I know I think the advantage for me is she being the youngest. Mm. I, I don't really need um, you know attention in as much as him kan dama yana da wannan condition and so anytime yake ciwo kowa becomes irin concerned and mm. abubuwan kawai is always yana asibiti suffering and all that haka yeah amma gaskiya kuma one thing da kuma na zo na yi noticing yaro yana da irin condition ya lura kuma attention ya mishi yawa mm. ni ba kuma tarbiyyar shi zai maka wahala fa eh gaskiya because ya manipulating ɗinka emotionally eh so since sun san cewa ana daga musu kafa and everything ana tausayin su ana so they will use that against you to some mm-hmm. extent you have to be strong kuma at heart mm. able to give them good discipline mm. alhamdulillah gaskiya mun dan understanding din shi dai to some extent so we are managing him dai dai gwargwado alhamdulillah mm. to ya magana irin missing school Yeah, how teachers din su akwai wani special treatment da suke basu a makaranta su san irin kamar yayi missing school ko wani abu it's from them. It's conditioned them my registered in our school and as our file also. Okay. That's wannan priorities din. So, mm. um, you know, kowata ake yi a playground na school ya kamata a So, avoid the most rough play da mm. sauransu. Kuma haka gaba su zo makaranta ba irin teachers are expected to understand. To yanzu ma. saboda nursery dai in ya yi missing nursery for his health dai I think ba wani abin tashin hankali ba ne. Eh gaskiya ne. So don na tuna wata ta taba ce min wai akwai makarantar da kamar masu sikla in lokacin hamatan ne sai a ce kada su zo tun da sassafe su sai a ce su fara kamar ko 10 kin gane maimakon su zo tun da safe su tashi sannan kuma a makaranta an sassaka irin ruwa inda za su iya zuwa su ɗibi ruwa su sha sannan ana irin pe akwai rana da yawa ba a barin su su je cikin wurin pe din so kin gane depending on school din i think school din ma ya kamata su san irin yadda suke treating ɗinsu don ina gaba kowane school suke yin haka ba. that's very thoughtful. Mm. hankali kenan. haka ya kamata haka ya kamata haka advantage da nake da shi with him duk da dan karamin yaro ne ya san value din ruwa kamar naturally Allah ya shi mai son shan ruwa eh. so we make sure at uh, any strategic location a gidan muna san ruwa ya zama available mm. anytime you feel thirsty kawai zai ɗauki ruwa ya sha so in ka zo fita da shi ma ko kisan irin yadda zaki zo fita ki hada jakanki kina sa <laughs> things you need Eh. Ina haɗa da kanki za ta ga ɗauko robar ruwan Okay, wow. He always remembers ruwa. Mm. The mother is helping, so I don't have to force it. To mu zo maybe kan im mutum yana da sickle cell zai yi Yeah, is it difficult? Irin kilo in su ji cewa a ba so su aure mai sikla ko ko yan uwan shi su ce kai ai tana da sikla ya zaka aure ta. Kun ni experience irin wannan? eh gaskiya ni ma dai well ba dai sosai ba mm. amma dai akwai na tana one person mm-hmm. da um, lokacin kafin aure um, mm. I was telling him ina da um, sickle cell eh. irin sai ya fara dan ja da baya so mm. irin dai na dai gane um, wannan inda take-taken sai akwai mahadda wata ne ya buɗa min yace ai kaman wayan shi ba za su yadda ma wai ya aure anybody ma da kai ko ba sikla ba irin wata dai wanda aka san dai irin rashin lafiya kai ko ma wanda ta dan girme shi ma saboda in ya girma shi ma iya kula da shi irin abin nan wallahi to eh. da ya aure ni ba irin astagfirullah ba wai dai kana irin cewa irin eh. ko wani abu irin komi rayuwa na hannun Allah ba amma da irin da ya auren ko Allah kuma sai ya ɗauke ya mishi matar Subhanallah. shi ne irin rayuwa ko uh-huh. kawai yana hannun Allah ko yana hannun Allah eh ka san zaka aure wata da irin ya kama ta ma ita ma ta mutum ai mutuwa na hannun Allah shi ne ai ko shi ma ya riga <laughs> eh. eh ko shi ya riga eh. mutuwa na hannun Allah Kai. So anyway dai abin da ya biyo dama dai ban yi wani investing ba amma eh. alhamdulillah um, subsequent ones din da suke ta zuwa gaskiya ba su da wani haka. Kuma ko one thing ko alhamdulillah muna sa a miji. Most sicklers da na sani eh. warriors da muna sa a miji. In ka ga musu kana da shi in dai har they willing to stay to ka san eh. dama suna da wani irin responsibility. Da ya wuce ma na normal mutane. Eh, cewa okay wannan irin we have to be there for somebody irin bai lafiya irin sun san yadda abun yake kuma they still willing to stay gaskiya irin su ne best of mazaje zan ce eh, gaskiya eh kuma i feel like ko duk yanzu matan da suke cewa ai um, su sickles ne mazan suna ta guduwa me ni alhamdulillah su gudun dan saboda in ka ga wanda ya gudu ko to cewa ma biya ma da hankalin tsayawa ya rike ka so mm-hmm. kai mutum ya yi ya zama wannan ya yi haƙuri Allah zai kawo mata wanda ya fi dacewa da gaskiya ba abun wani damuwa ba ne wa in wai sun zo ka cewa ai suna guduwa irin ba komi su gudu dama wanda ya gudu dama ba shi ne naki ba gaskiya ba iya kula da ke ba yake ba zai ma iya ba eh so alhamdulillah ma gara Allah ya nuna musu kuma ni ma na shaida wannan fa from sister na ita ma ah. ita ma shi had um, late sister dina kuma tas mm. haka irin wanda take so amma sai ki ga su ma suna irin wannan a ce yan uwa sun hana mm. ana ta stigmatizing abin da suna mm. ta dot so ita ma eventually wanda ya zo ya aure ta gaskiya kai shi ma wani rare husband ne gaskiya kuma a believe yanda sister S ta faɗa wanda har ya yadda ya zauna da ke a Sikla ya san cewa ga condition ɗinki to dama he's a willing person ya da big heart da yasa zai iya accommodating He's a real man. Gaskiya da extraordinary waɗanda suka yadda kuma irin dama suna da wannan halin. Tunda shi wannan ciwon ai kamar jarabawa ne kuma da kaddara daga Allah. So kuma kaddara kaddara bai wuce kowa. So hmm. duk wanda ya san duk wanda ya san lalle wannan ciwon ba wai mutum ya sa kanshi bane wannan kaddara daga Allah ne. Kamar shi ma mai lafiya, kamar shi ma mai lafiya yanda ya wayi gari ya ga kanshi cikin koshin lafiya ba shi bane ya sa kanshi lafiya. ne kuma shi ma kuma shi ma bai san bai san yadda zai kare ma duniya ba hmm. duk macen duk macen da ta ga like ah, wanda za ta aura yana da belief akan wannan kaddara to shine shine zai fi kula da ita gaskiya ne to kuna ganin counseling yana da kyau kafin a yi aure irin idan kila wata rana shi mijin bai san ma menene sickle cell din ba i think wa'ensu mazan ko in dai ba sun tashi kila a gidansu akwai wani mai shi ba ba su san extent din in baka da lafiyan kila yadda ciwon yake ba kuna ganin maybe counseling in dai har ya zai yi helping eh, gaskiya mm, gaskiya dan ni ma lokacin ina ga bai san komi bai san anybody sikla ba lokacin da yanzu eh, haka So irin a hankali duk da dai irin ni I was trying to tell him amma ba zai gane ba. Sai da wata na farko a gaban shi na yi crisis ya ga kai kai kai abin ba na wasa ba ne. Wallahi. Eh so daga nan ne dai ya fara dai educating kan shi har in mun ji asibiti yana nan zaune da doctor in irin ma doctor ya ta mai bayanin kan abin har wata rana ma in na gama consultation da doctor ya ce shi ya tsaya baya to irin ya ta lecturing in shi kan ya gane ne irin ah. duk ya gaya mishi duk kuma mai hadda irin emotional stress yana jawo so ba ma wata na wai physical bane irin ya ah. da ya dinga bata wa irin mamakon ne irin ah. shi ma yana jawo abubuwa to irin ta nan ne da hankali har ya zo ya gane to yanzu irin har ya san magungunan da ake ban ya eh. san irin what I need irin yes haka eh, To yanzu, I mean, akwai wani group da kuke ganin support group, I don't know, sister Nefertiti, ko kin san any support groups da mutane za su iya zuwa ku inga magana as warriors? Uh, yes, akwai Sickle Cell Aid Foundation. She ne the biggest one did in na sani a nan Nigeria a Abuja. Um, Zara Buhari ita ce ambassador ɗin so mm-hmm. but owners in foundation din su twins ne su biyu mata uh, in kem da in keci mm-hmm. ɗaya tana da sickle cell ɗayan kuma ta fito allah bai bata shi ba so irin um, brother su mana da shi so sun yi fara foundation din a nan ingila sai suka dawo Najeriya suka ci gaba da shi and gaskiya suna suna yin abun kwarai sosai suna yin a lot of things a Nigeria din nan um, to do with sickle cell so akwai um, support group so the psychological support group duka kinds of group in there to do with sickle cell har nan parents ma akwai irin group in sickle cell uh, mm-hmm. parents masu sickle cell patients or warrior akwai shi um, suna da instagram page akwai inda you can contact them any time of the day ma in kana son ka yi magana akwai support group din su da yawa kala kala akwai ma na wani eh, wata samira sanusi support oh, eh. foundation ba ita eh. wanda aka mata a bone marrow transplant in irin she's cured ita Okay. Ita ma da ta dawo a Nigeria ita ma ta daɗe ba ta da lafiya ne. Ikon Allah. Ta shawari akan abin ta samu da irin a yi jirin of it. So shi ne yanzu ta dawo tana tana da foundation ita. Ah, okay. How can we get wannan bone marrow transplant ɗin ya zo Najeriya? Ai matsalan kawai cost ɗin ne. Mm. Too expensive. Mm. Um, one problem. Um, yeah, uh, Sickle Cell Aid Foundation in mun sickle cell awareness in our American embassy. Mm-hmm. Toshi, American ambassador Yachi, he, he was going to bring Mutani from India mm-hmm. when Desasi mm. is sponsoring bone marrow transplanting because at India and I. Mm-hmm. So Harake contract the Su um exchange exchanging contract the Su mm. on Afare in specific hospitals yeah. in Nigeria in so are quite specific hospitals that do it and in Nigeria, but it's all with information. It is all uh, with the Sickle Cell Aid Foundation. Um, you can find it on their Instagram page or call them. In they'll be able to tell you. Okay. What, what are the major masaloli the masu sickle cell suke in Nigeria? Malaria. malaria. <laughs> yeah, malaria. <laughs> Boko Haram in kuma da thing is ko wayan ba ba wannan support in mm-hmm. irin kin gane za a ta magana a baki dai amma wani in ka je asibiti har dai in ba irin irin a ce private asibitocin eh, nan eh. irin kawai in ka je kawai um, a yi treating ka based on me ka zo da shi in crisis ne a sama <laughs> ruwa killer shi kenan ka tafi an jima next month crisis ya kara zuwa ka kara zuwa amma the same thing irin ah. ba wani ba wani wannan deep kulan saboda na ga difference in lokacin da na je UK um, eh. eh, masters ina so na ga difference in su can mako da kansu za su kira ka like every two weeks akwai routine ah. wannan check-up inda ake Eh, ah, every two weeks. So, um, suka sani on hydroxycarbamide ko Okay, eh, So every two weeks ina zuwa asibiti ana mun check up irin su ma za su kira ni ma kafin ma in neme su za su i ni irin abin nan. Ah, so ina akwai wannan deep support ɗin kuma kullum na je akwai psychotherapy da nake yi kullum irin eh ina akwai duk wannan all rounded support da ah. ake badawa amma ah. a Nigeria saboda irin kamar don ina ga dan private hospital I'm not sure ko in public hospitals in na yi irin hospital clinic amma irin private din da zaka je gaskiya da kyar ake wannan ba kowa da kowa yake yi ba Mm. So kina ganin akwai center kamar a ce kawai dedicated to sickle cell. Sickle cell, ah, that would be good. akwai psychologist, akwai eh, me duka. Yeah, we need it. Muka fi samun sickle cell. Eh, Ya kamata ya zama ya zama eh. wurin ne da akwai kula sosai. Exactly. Exactly. To be honest with you ko ni zan ce akwai an fara yin wannan amma ba arewa ba gaskiya. su ah. suna baya da wannan in eh, kika duba irin su enugun nan su akwa ibom mm. su sun bude nasu specific sickle cell centers inda akwai wannan kula din da ake yi na uk almost like na uk din akwai mm. all the mm. therapy waye-waye ah. specifically for sickle cell amma arewa ba za ki taba ganin anything like that i'm sorry to say kuma mm-hmm. ya kamata a ce wani na arewan ya fi su fito a fara yin wannan kamar kin ga sickle cell aid foundation suna yin gen free genotype testing su je mm-hmm. zaria su je kaduna su je sokoto har mm-hmm. sokoto <laughs> suke zuwa fa irin yeah duka arewan oh. suke bi su dinga musu free genotype testing su musu awareness na cewa ku aure sikla ka yi aure sikla irin su musu wannan education in kuma free of charge kuma wurin cost of ma na asibiti so ya kamata like duk asibitotin yes ko na gwamnati ko na wannan ya kamata like irin sikla ne irin ayi duk hospital tunda mu like zuwa zuwa asibitin mu ba wai kawai za a tafi so ɗaya bane shikenan eh, irin ya zama dole irin mm, irin regularly ana zuwa so ya kamata irin ai considering wannan for sick class and reducing It's government, government responsibility su making mm. sure cewa in fact ma an asibitoci masu kyau waɗanda za su kula da mara lafiya. Absolutely. Mm. Mutum ɗaya ba zai iya ba. a eradicating malaria na ma a Najeriya yana ga kowa ma zai warke. Ai, eh. wannan one problem. Eh. ai malaria nan ko suna using issues su reducing population kuma drugs in kudin da suke yi from malaria drugs alone ne yake making garin go round Allah ba su iya bane ba towards corona a wannan ɗan period da ce an yi malaria wannan hidiman ko? Wallahi. Malaria ma dai in fact sun da ya daɗe ya daɗe shine kuma mm. kullum in ka je asibiti sai an maka treatment ɗin ma malaria kafin a yi kowane mm, abu. Wallahi. Ya zama malaria Kuma a Gaskiya. Mm. Ba su yi ba sun san suna yin kuɗi daga drugs and pharmacy. Pharmacy za su yi. Eradicating malaria ta yaza irin like ayi da wuya. sai dai kawai yana <laughs> good eh, eh. Buhari na da na da ake cewa ana sanitation compulsory sanitation every Saturday wanda ta from actor dai za a rage gaskiya ne yawanci irin su bola da ruwa da ake tattara din nan da shi ne kamar ina ga India ba su eradicating malaria ba I think akwai za a iya yi amma yanzu Za kuma hmm. yanzu akwai malaria vaccine da ake yi. eh an fara yi eh, wannan me sunan shi yake da suke yi Melinda Gates da Bill Gates ba amma bai shigo nan Najeriya ba ko ka I don't think ya shigo tukuna ban ji dai ana bada a Najeriya ba gaskiya har yanzu in ma ana bada ba su yi mentioning ba sai ka je pharmacy din ka tambaya sannan za su ce eh akwai most of them ba su so su ce akwai don karka yi ka daina zuwa sayan magani <laughs> in su kenan ba su taba gaya maka ye eh, ga vaccine ya fito ba ko doctor ya ce a oh, ya ku je ku yi vaccine no sai dai in wani kaman vaccinologist haka ya fito ya ce a ya ba ku yi vaccine din ba ce ai ah. ba mu sani ba sai ce to akwai ku je pharmacy kaza ku saya you know ya kuke ganin yadda mutane suke zama addicted to painkillers masu sickle cell? Gaskiya to eh ni dai kawai one thing in mutum ya je asibiti hmm. irin kana nijin kana da irin pain medication irin ka zo da pain da kuma mm, mm, mm. so irin saboda wannan mindset din kamar doctors ne suke da shi ko mai irin dan dama eh gaskiya akwai addiction ma irin pain relief in the pain killers amma irin in ka zo da pain da kuma sai irin sai su ta ji kamar irin kana kana exaggerating ba sa so su baka wannan pain ah. medication in irin kai kuma yau in pain ta za ka irin wannan sai su ta irin zama hesitant which irin na gane wata rana irin ba su su ka zama addicted ne amma ah. dai wata rana irin kamar suna overlooking irin su ta nuna kamar irin har ka zama addict ne irin ko wani abu mm-hmm. ina akwai wannan kan kuma dama once pain pain in ya tafi shi kenan ba za ka mai yi tunanin wani ba ka ma ji eh ba ka san ma wani eh exactly tunda wayan su ma side effect din kan side effect din su ma ya ishe ka so amma amai su eh exactly Kasiya ne. Sickle, uh, sickle cell crisis and nan pain relief is so important gaskiya. Kuma ya kamata su zama on top of pain din su enough magani sannan in hmm. ka ji saukin pain din si a haar azo akar zo uh, a cire gaba daya. Amma su sai su fita sai ciwon ya kai ya kai ya kai sannan sai a baka. Eh, which is not sai a baka kuma in kana so cewa pain sai su ce ai wai ka zama addicted kuma kai ba mm. addiction bane irin yaushe ma kake ganin maganin maganin eh, to kin san me yake jawo wannan it's because wasu patients in ko gaskiya suna zama addicted and ba za su iya daina wannan um, relying on pain relief din nan ba sai kiga ko sun ji sauki in ba su sha ko in pain relief in nan ba hankalinsu ba zai kwanta ba you know sun saba da jin wannan uh, effect in the painkiller yake ba Basu, so an ji an yi noticing wasu za ki ga har suna ba kansu allura ah, irin su je ah. pharmacy su a pain relief din su zo gida su ba kansu so because of that an zama da abun very strict ne ai da ba a yin wannan irin wasu hospitals ma ki ga doctor zai tambaye ki wani irin pain relief yake miki aiki a baki Mm. on Hospital in the je. Kuma za su evaluating su ga lallai are you really in pain because kin san akwai yanda fuskan mutum zai yi za ka san akwai pain a cikin eh, person in amma most of them za ki ga gaskiya addiction ɗin ya musu yawa ne kuma it's, it's dangerous to their lives because a lot of them sun yi ODing because of wannan addiction in ko sun yi losing leg su ya yi abscess din tsananin allura. So mm. shi yasa ake wannan restriction amma suna yi da yawa like they're overdoing it. Cewa, you know, yeah. So Rane ku masu uh, like personal experience? Ina da wani question ne? kisan sometimes an ce wani ciwo idan ya taso maka uh, you can arrest za arrest to problem tun kafin ya irin kwantar da kai yes maybe irin mild signs da kake dan ji so what's the mm-hmm. advisable thing to do kaman ka dan fara jin pain in slightly what are you expected to do to take painkiller ko kai what are you supposed to do okay arrest with personal experience ni inda nake yi in naji sign because the moment ka jin sign, idan baka shower num pain relief imba kai staying on top of the pain in yanda sister, sister S yanda ta ce zai escalating ne. To zai fara hankali hankali har ya kai 10 out of 10, 10 being the worst. So idan ka ji shi yana kan wannan irin daga number one din nan, kawai ka sha pain relief ɗinka ka fara sha in an ce four times a day shashi four times a day ko ka ji sauƙin pain ɗin ma ka ci gaba da sha at least kana ragewa from four times a day to three times a day to twice a day to once a day har ka ji ka ji but it's good ka yi staying on top of the pain kada pain ɗin ya overpowering in kuma making sure kana shan mm. ruwan nan wannan ruwan 24/7 ko kana jin pain ko baka jin pain She's Zaka tasha because she's a helping drugs in si aiki she's a releasing blood cells in the suka ban makale suke crisis in so most of the time kashab sha in ka ji anyone else with advice? Me as I want to know how you feel so I can apply it on my patients. <laughs> well, ni dai ina fara ji gaskiya number one is I just go to painkillers. Haba. Na shafe eh na shafe yadda dai um, sister N ta ce. In na ah. shafe in relief irin kuma well kuma ina eh, sai in je asibiti ko um, lab da suke test in yi mm-hmm. making sure ba malaria bane ko any ina da wani infection. Saboda mm. in ma ko da ka shafe pain relief in daga nan ai um, zai karu ne in akwai wayannan malaria yes gaskiya mm. in ka yi making sure ba any underlying problem bane to shi kawai sai ka irin wannan shan ruwan dama dole irin ka ta kara ko a sa ma mutum um, iv ko wani abu eh kafin dai tsananin nan dai so irin ruwa ne dai fas in kuma in kana da su malaria sai ka sha eh, um, magani so kamar routine drugs din nan su kuma they are obviously indispensable ko like dukan su dole sai ka sha gaskiya they are very effective a wannan folic acid in because shi yake gyara jini jinin. Ni dai to to be honest folic acid be mun komi. be mun ki komi? Ya tun da in in zai zo zai zo. Ba za ki gane ba Ni dai gaskiya wannan drug in ne ya zama very effective wannan hydroxycarbamide din da suka ban gaskiya tun da har yanzu ban yi crisis ba tun tun da nake sha. Ko ke yanzu it's not good for wannan ne pregnancy eh. da wannan. Eh to kawai shine matan aure irin ba wai kuma Amma maza na iya sha ko? eh eh maza eh an ce maza ko oh, ba ki taba sha ba ko gaskiya ne sai an duba a gani if you need it sai a baka but suna ba most sickle patients da nake gani most of them ana ba su kuma gaskiya yana taimakawa amma ta eh, yana rage crisis ne gaskiya a ah, ah, no eh. capsules ne Ok, akwai wasu manya da ake bayarwa kamar ka sha guda hudu haka ina wasu capsules haka ina ga shine hydroxyurea. Eh duk is the same amma sai specialist zai baka. Kuma dole ana yi duba jidinka akai-akai. Yawa, wani wasu present ne ba yana rage wannan neutrophils. Eh. Akwai wasu kuma da nake gani ana musu exchange, blood exchange. Mm. Nasu wannan is very severe. Severe haka ne. yes wata kuma ba ta iya yawo sai da oxygen ah. irin za ki ganta kullum rike da oxygen tank tana yawo da shi yes wannan nasu ya zama tsanani kenan ah. ita suka sal din ma great great ne gaskiya akwai wanda nasu is so extreme wa'insu kuma an ce ba san yawan blood transfusion ko eh. Eh, yawan blood transfusion yes it's not good amma ka duba yaron ki gani in yana needing wannan hydroxy waye in ku tambaye hematologist eh. that is good with sickle cell hematologist okay. Eh, he to analyzing ah. he or she needs it so now yes. sister M kina shan CBD oil the nano silver yes yeah, I swear by <laughs> it. I swear by the CBD and hemp oil and nano silver because gaskiya tun da na to be honest with you, zanche bana crisis. Say once in a while. Once in a while, I mean that in a crisis, like maybe so bu uh, a wata. So mm-hmm. crisis ina ya zama so ɗaya a water shida. Amma kina ganin dan malaria ne inda kike? Ko da nake Nigeria na fara sha shi na fara shan shi a can shi hemp oil in da nano silver din hmm. so na yi noticing in akwai malaria jikina na sha shi silver din na sha hemp oil din suna taimaka mun da crisis in ya zo ba zai zo yadda za ka kwanta asibiti kana you know pain ba yana pain gaskiya yana bacewa in ka sha nano silver this is like magic Ah, in kana crisis pain ka sha nano silver na i'm sure akwai warriors a cikin eh, meeting din da su za ce sun yadda da ni masu sha din it's like yana da antibacterial agent mai me kashe ko typhoid bacteria so whatever bacterial infection ke damun um, sickle cell patient yana kashe crisis din sannan shi kuma hemp oil yana taimaka ma jini ya För jag är functioning det jag kamata, organ det functioning det jag kamata ring. She hemp oil in abin nan kaman gargajiya ne because it's made out of um, plant, hemp plant, wasu wannan Indian hemp in da ake magana. <laughs> Oil In shi ne amma baya da wannan TCH da sa mutum ya high. So shi mm. kuma silver ɗin it's silver amma an yi shi in nanotechnology yadda zai shiga jikin mutum mutum ya sha ko ba ba sickle cell patient ba kowa na iya shan shi. Ni dai class in that as a doctor um, it's ba it's not recommended in mutum yana so ya sha shi ya je saya amma in ka zo asibiti ba za mu ce wai ka je ka sha CBD ba ko oil ko ka je ka sha nano silver so as a doctor i have to put a clause in that in kana so na you can go and buy it amma evidence medical evidence mu kamar a practice ina da okay Jake, mu prescribing and shit. just to be aware of that <laughs> is there anything da wani yake so ya kara magana sickle cell Basically, eh, I think I have two things that I would like to recommend. The okay. Actually, Nigerian Nigeria about that. Hey ai mana eradicating malaria din na Okay. Number one kuma a kawo vaccine ɗin malaria ɗin ya zama readily available. Eh. Sannan mu samu wani clinic that is specially made for sicklers ɗin nan. With okay. the counseling gaskiya na lura ko oh? sicklers are people that need you know emotional balance. I don't know how to use the word but mm. suna tare da mutane and they are happy. They are healthier when they are happy. Yes. kina ga ko da suna asibiti ma suna dan crisis din nan akwai loved ones around them za ki ga they feel better irin ciwo su ka daya all that so in za a yi eliminating musu wannan depression ana dan counseling din su kamar support group saka nasu eh. so kuma kina kamar school da kika faɗa kika ce akwai wani makarantar da su ma suka dai making provision for irin wannan eh. yaro should have ruwa available a samu wani comfort zone for them na dinga overstressing din su things like that hmm. so ni why i think in aka samu wani abubuwan in you know life will be better hmm. saboda rayuwa na da wahala yadda eh, take without complications in zai yi kyau a ah, samu at least dai yadda in ka gane me suke bukata sai a ɗan kamar support yadda kika ce ɗan asibiti that sun san nasa ne and komai dai zai yi catering to needs mm. ɗansu za a gane kama ba za a cakuɗe ka da wani wannan na asibiti ba don daga an zo mostly na taba gani ana zuwa aka ce ah sikla ne ai kawai ku je ku sa mishi drip mm. so eh ka gado kawai a fara eh, ai dama abin an saba a bashi drip kawai mm, da wannan kindness din da mu doctors zuma ba su da shi ki ga mutum yana da excruciating pain amma kana ce mishi baka da dauriya can you imagine mutum ce ka san da yake ji a jikin shi ba kana ce mai bai da dauriya mm. irin manner of approach mani da za dan yi improving na doctors So, I think that will make them the nurses the nurses eh gaskiya mm. sai kuma wanda layin duk wannan ma ishu in ma abin da ke jawowa is auratayya ba irin ka haifo sikla dama in za eliminating abin nan is ma'aurata su san genotype ɗinsu gaskiya ne be making sure kowa irin babu wannan ba compatibility issues ah. sannan kuma in ma kana da wani wai as ne da as kuna so ku yi aure love ya shaƙe ku gaskiya abinda one message zan ce there are 99 problems a aure don't make having a sickle cell child be the hundredth problem eh ce na. in ce da yawa sai su ce suna eh. son su take chance din Ina ga yawancin masu taking chance na wanda ba san sickle cell din ba ne. Ah. Akwai wanda ba su san shi ba fa. Wai an so ba sun san shi kiri-kiri wai su suna ah. ganin soyayya ne wannan in wannan in <laughs> me zan ce. Ya kwankarin komi da komi a aure gidan. Su san mutum yana shiga wani maganan love ba shi ba ne. Ah. Ranar da irin. Ranar ta fama. A'a ah, ana ta fama exactly to shi ne a gaskiya is the worst one one decision da mutum zai yi So yau dai mun tattauna akan sickle cell saboda wannan month in September shine na faɗakarwa akan sickle cell kuma yau gaskiya mun ne tattauna sosai ga muhimman abubuwa. So abinda dai just to in summarizing ina ga in mutum ya san yana da sickle cell ko gara kada ya je auri wanda yake da shi so knowing genotype tun ma mutum yana kila secondary school i think is important so da ko da ma wani ya zo kana university zaka ce a'a <laughs> kafin ma soyayyen ta shiga so in fact abin da ma nake cewa like eh, farko eh. Um, in ka haɗu da wani hello um, nice to meet you. My name is Kaza. My name is Kaza. <laughs> <laughs> next question, next one is genotype. My genotype is Kaza. My <laughs> genotype is Kaza. Oh, yeah. Seeking introductions. Seeking introductions. in love. Seeking. Wallahi. It's true. It's, yeah. So knowing your genotype, you're not on tun da wuri. sannan kuma in mutum yana da shi kula din nan yana da amfani irin su tsarewa daga malaria irin shan ruwa shan magungunan da ya kamata da duk abubuwan da da muka tattauna sannan kuma government i think ya kamata su taimaki mutane irin a yi asibitoci masu kyau Eh, waɗanda suke da irin sickle cell dole sai sun je asibiti a rage kuɗin asibiti ko sannan kuma kila a samu dedicated centers ko asibitoci na masu sikla kawai sannan ai training doctors da nurses da irin jin tausayi da kula sosai i think those are the points sake biyo mu ku sake jin wani sabon shiri nan gaba sai an ji ku.